Masu kallo da sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na dandalin siyasa. Dandalin siyasa shiri ne da muke kawo muku a kowane mako daga gidan talabijin ɗin Tozari. A yau ma muna tare da manya-manyan baki da za mu tattauna wato waiwaye za mu yi game da shekara ɗaya na shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kafin mu je ga shirin gadan-gadan a yanzu zan a wannan lokaci zan gabatar muku da baki na. To baƙonmu na farko daga hannun haguna ta can muna da Malam Bala Ibrahim, darakta ne na yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar APC. Barka da zuwa. Barka To sai baƙonmu na biyu kuma shine Alhaji Abubakar Lawal Magayaki, shi ma ɗan siyasa ne kuma mai sharhi kan al'umma. Barka da zuwa. Sai baƙonmu na gaba shine Alhaji Yusuf Kingyaɗi. babban mataimaki na musamman ga shugaban PDP na ƙasa a kan yaɗa labarai. Barka da Salamu alaikum masu kallon barka da To masu kallon mu da a yanzu abin da za mu fara za mu yi waiwaye ne zuwa ga yadda gwamnatin shugaba Tinubu ke ƙoƙarin cika shekara guda bayan an rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu shekarar da ta gabata. Za mu yi waiwaye ga nasarorin da wannan gwamnati ta samu Ƙalubale da 'yan Najeriya ke fuskanta da kuma menene mafita. To a daidai wannan lokaci za mu so mu fara da Malam Bala Ibrahim. To alhamdulillah wannan abu da muke so mu yi yanzu abu ne mawuyaci amma kuma da ƙarfin Allah ba abin da zai gagara ba ne. Ba shakka yanzu muke maganar cika shekara guda na shugaba Bola Ahmed Tinubu kan kare mulki. Jam'iyya tana alfahari da wannan tana kuma ƙoƙarin yi wa jama'a bayani akan alƙawuran da ta yi. So, ba yadda za a yi maganar nasarori ba tare da an duba matsaloli ba. Akwai matsaloli da yawa waɗanda su ne ma suka sa muka shiga yakin neman zaɓe. Waɗanda kuma su ne suka sa yanzu muke ƙoƙarin nuna wa jama'a cewa eh mu ɗan alƙawari da cikawa ne. a yanzu haka a yau akwai umarni da shi shugaba bola ahmed tinubu ya baiwa dukkanin ministoci da cewa kowa ya je ya yi wa ƙasa jawabi akan irin rawar da ya taka cikin shekara guda da ya yi akan mulki wannan shi ne karo na farko a tsarin mulkin najeriya da ake yin irin wannan kamar kusan a ce turkiya ne a sa waɗanda aka baiwa amana hmm. su zo su yi wa jama'a bayani irin rikon ko kuma alkawarin da suka yi da cika abin da suka yi. A karo na farko a mulkin Najeriya na demokradiyya an buɗe wani teburi a ofishin shugaban ƙasa. Aka kuma dankawa wata amanar ta shugabanci wannan teburi aikin teburi shine bibiya da dubawa da kuma auna irin kuzarin kowane minista a ga shin ya zo daidai da amanar da aka bashi ya yi abin da aka bashi ko bai kuma dama tun san da shi shugaba ya naɗa ministocinsa ya gaya musu cewa fa duk wanda rawarsa ba ta zo daidai da kiɗan da ake yi ba to ya san cewa an ɗauke shi ne bisa cancanta ba wai soyayya ba idan babu wannan cancanta to ba ma za a samu soyayya da za a rike shi saboda haka kai za ka je halinka ne zai fidda kai to dukkanin ministoci yanzu suna nan suna ƙoƙari su yi wa ƙasa bayani amma idan za a duba maganar nasarori idan ka dubi wa'adi na shekara hudu a ce an duba shekara ɗaya cikin shekara hudu kuma kawo yanzu an yi wasu abubuwa wanda suke nuna alamun cewa eh ba shakka da gaske ake yi hatta a nan abuja idan kai shekara biyu baka zo abuja ba idan ka zo Abuja a yanzu ina tabbatar maka komai wayewarka sai an ma jagora a wani gurin saboda wuraren da da ba hanya bane yanzu sun zama hanya wuraren da da shi ne yanzu an buɗe wuraren da da can ake ganin kamar ba ma za a iya yin wani abu an yi wani abu wannan ba wai ina wasa ministan Abuja ba ne. a'a ina so ne in ce eh, a gwamnatin APC ta zo da shirin cewa za ta yi wa jama'a aiki kuma kada a manta wannan ministan na Abuja dan adawa ne, mm. amma aka zo aka danka masa wannan muhimmin amana kuma ake masa lalle lalle ana numfasawa a kafaɗarsa, domin a tabbatar cewa yayi abin da ya kamata to ina ga kuma sauran waɗanda yake yan jam'iyya ne yaya ake ganin abubuwan da suke yi akwai ayyuka na hanya da aka yi wanda da ba a yi su ba akwai ayyuka na kiwon lafiya da aka yi wanda da ba a yi su ba akwai tsari da aka fito da shi a ɓangaren ilimi inda yanzu za a bai wa ɗalibai bashi na karatu da ba a taɓa yin haka ba akwai tsari da aka fito da shi na aikin gona inda ake ƙoƙarin a yi noman rani a ko'ina ta yadda damuna da rani za a riƙa noma a najeriya akwai tsari da aka fito da shi na gidaje guda dubu a jihohi bakwai na najeriya da zimmar a ɗaukewa mutane raɗaɗin rashin muhalli akwai tsari da aka fito da shi na siya makamai na zamani domin yaƙi da ta'addanci yaƙi da fashi da makami yaƙi da satar mutane wanda ana ta samun nasarori akwai abubuwa da yawa wanda shiri kamar irin wannan awa ɗaya ba zai baiwa mutum dama ya zana su ba amma tabbas ba za a ce ruwan da aka zuba ya sa kowa ya taka dan shi kawo yanzu ba amma lalle an yi abin da ya ci a ce in aka dubi ɗan lokacin za a iya yin tafi. To idan za mu je ga Alhaji Yusuf Injaɗi, muna son kama kuma mana ƙarin bayani kasancewanka ƙungiyarka ta adawa ce. Ai ba mu da ƙungiyar jam'iyyar. Jam'iyyar ta adawa. Da farko dai na saurari mai sharhi akan abubuwan da ke faɗa. Ya faɗi ci gaban mai gina rijiya da aka samu akan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu na tsawon shekara ɗaya wanda yake ganin cewar gwamnati ta taka muhimmiyar da na yi tsammani zai mai da hankali akan inda ya fito yankin arewa maso yamma yankin da kusan mutane kashi 80 bisa 100 suke cikin halin ni'yasu halin rashin tabbas rashin kwanciyar hankali da matsalar tsaro ba a noma ba a kiwo ba a kasuwanci tafiya ta gagara na yi tsammanin zai mai da hankali ne akan tsaro ba yi tsammanin zai fi mai da hankali kan abuja ba wanda abin da ya fi damuwa shine elite wato manya waɗanda suke jin daɗi na tabbatar da abokina kuma abokin eh, tsawon abokin aiki na kuma ɗaya daga cikin mutane da nake ganin sun yi zara akan ilmantar da jama'a kan lamuran ƙasa a lokacin gwamnatin Buhari da yana bibiyar rubutunsa na san ya san irin yanayi da halin da gwamnatin Buhari ta miƙa ma ah, shugaban ƙasa Bola Tinubu Najeriya musamman mu arewa ta yamma. Na sha faɗa cewar duk naman da aka soya bai ga wuta da shi da naman da aka dafa ba. Mm. Naman da aka gasa shi ya ga wuta murara. al'ummar jihohin sokoto kebbi zamfara da katsina da kaduna da wani bangare na jihar niger sun fi kowa sanin akwai gwamnati ko babu gwamnati sun fi kowa sanin wahala da masifar da ake ciki ta tsaro da yin garkuwa da jama'a wanda a yanzu ma a jiha ɗaya a cikin abin da bai wuce wata biyu an sace fiye da mutum 530 an kashe mutane fiye da 200 da wani abu an kone garuruwa yanzu ma a da kamin yanzu ba a kai hari a manyan hedikwatocin ƙananan hukumomi yanzu a zurmi da tsafe da maru a jihar zamfara kusan kowace rana sai an samu wani ta'addanci sannan a jihar zamfara ne kawai muke da ɗan ta'adda mai sola wanda da rana yake fitowa shi ba da daddare ba ko da yamma sannan muna da mai jikka wanda bayan ya sace mutane tsakanin mahora zuwa busau kuma sai sama wasu 'yan ta'adda to wannan yanki na arewa maso yamma duk wata matsalar da za a faɗa a Najeriya ko ci gaban da ake ganin an samu a Najeriya muddin dan arewa wanda shine kashin bayan yankin arewa musulmi wanda shine kashin bayan ba da yawan ƙuri'un da aka kidaya Bola Tinubu ci zaɓe domin yankin Yarba ba su zaɓi Bola ba yankin arewa ta tsakiya ba su zaɓi Bola ba yankin kudu maso kudu sun raba ƙuri'un su ne amma yankin arewa su suka ba da ruwan ƙuri'u ga Bola Ahmed Tinubu duk da yake sun ba a tiko amma yawan ƙuri'un su ne ya sa ya ci zaɓe galaba a kan jam'iyyar mu ta pdp don haka ni ina ganin a auna shekara ɗaya na bola tinubu yanzu a nawa gani saurin tagumbi ne ji hausawa abinda baka ga an saukar da girkin ba ko kuma saurin yabon ɗan kuturu ba mu tunanin bai girma da yatsunsa ba mu zo mu ce abin don haka mu muna kallo muna duba kuma maganar an ba dan adawa shugabanci ko mukamin minista dan adawa da shi aka taimaka a kare jam'iyyarsa shine ya kira oshi kuturwa ya ce kazama yanzu kuma ya samu wata uwa ta rike shi ta ba shi abinci kuma ya zama agola a gidan wasu don haka dan agola ya yi kokari ya yi abin da ake ganin uban masu ɗiya zai yaba mashi to ba zai ci gado ba da haka mun san nan gaba kaɗan zai dawo amma ni abin da nake so in sani kamin mu ci gaba har ƙarshen wannan shiri a yi mana bayani me yasa ba a iya kawo ƙarshen lamarin tsaron nan a arewa maso yamma wanda da shi ne shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya shigo da azamar zai yi magani sannan me yasa ba za a iya fitar da al'ummar yankin arewa maso yamma da arewa cikin lamarin talauci da fargaba da rashin kyakkyawan makoma wannan shine muhimmin abin da muke son mu sani a gwamnatin bola ahmed tinubu in ba ga wannan ni ban ganin akwai abin da za mu yi magana da ya wuce mu yi matashi a kan cewar suna da jan aiki domin kuwa ɗan iya ne ya gadi abin ga ɗan gogo sun gadi mulkin ga buhari da wahala da masifa da haka za mu tausaya mu tinubu da duk tauba sai ne duk yan uwan juna ne buharin da tinubun duk tsatso ne don jam'iyyar ah, tsintsiya ce sharar da suke yi har yanzu ga alamu a zaure suke bai fito a kwano ba

sharhi daga bakin yayana na irin ci gaba da ya faɗa wanda aka samu a tsawon gwamnatin bola tun wani shekara ɗaya na kuma ji sharhi daga ɓangaren adawa na yayana shi ma na irin shi kuma shige da soken da ya yi na ka al'amuran da suke faruwa to tsakani ga Allah ni a matsayina na mai sharhi akan al'amura shekara ɗaya ta bola ahmed tinubu akan bisa karagar mulki to ba mu cewa ba mu yaba ba ah, gaba ɗaya amma ni abin nake kallo sai nake kallo cewa inda gwamnatin ya kamata ta nufa ba nan take tafiya ba kamar cikin maganganun da ya yi kika yawanci duk ci gaban da ake magana an samu a shekara daya a cikin koko abuja mu kuma babban matsalar mu yanzu babban matsalar mu yanzu a najeriya kamar guda biyu ce zuwa uku na farko talauci mu a arewacin najeriya mm. na farko talauci na biyu matsalar rashin tsaro waɗannan abubuwan su ne manyan abubuwan da suka addabi arewa suka addabi najeriya kuma abin yin fuskanta arewacin najeriya kamar yadda ya faɗa in kika ɗauki eh, sokoto eh, kebbi zamfara katsina niger kaduna irin tashin hankali da masifar da wannan yankin yake ciki ne misali ka kwatanta ka kira wani ɗan yankin ka ce mashi gaya maka wani irin ci gaba aka samu kila a shekara ɗaya da wannan gwamnati ta mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ta yi kila in bai bi ka da icce ba kila ya bi ka da ashar wani abu dalili na kuwa kulle yomin cikin kashe al'ummar mu ake kulle yomin cikin sace al'ummar mu shekaran jiya kamar kwana biyu ko uku ina waya da wani mutum a lagos shi mutumin kankare ne da yana gaya mani ƙauyukan da ake kashe mutane a kankara ya gaya man kamar ƙauye hudu zuwa biyar wanda cikin kwana biyar ko shida an kashe mutum ya yi goma sha wani abu an ɗauke mutum ya yi ashirin da wani abu abin da ke faruwa katsina kenan abin da ke faruwa zamfara kenan abin da ke faruwa duka wannan yanki saboda haka to kin ga maganar kuma shi mai girma shugaban ƙasa babban abin da ya je ma wannan yanki da shi wanda ya kamfen da shi shine cewa in an zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa babban abin da zai yaƙi da shi shi ne ta'addanci. To ba ka ganin kamar a gwamnonin waɗannan jihohin sun yi hoɓɓasa tun da sun tafi cibiyar zaman lafiya a Amurka domin su. <laughs> A sun tafi cibiyar Amurka sai yomi. Sun ta shan shayi. Abin da ya sa na ce wacce sun ta shan shayi. A hajiya fati yaya ga matsala gida ka batta ka taka jirgi ka ce ka wani wuri neman matsala. gwamnonin nan suke da jihohi suke da jihohi su ne suka yi kowa sanin matsalolin da jihohinsu suke ci kuma mu duka da muke zannana mun san ne matsalar mu har shi tsaron nan mun san ne musabbabin matsalar rashin tsaron nan talauci babu masihar da talauci ba ta jaza kuma mun san yadda gwamnonin nan suka yi fatali da al'amuran matasanmu kuma matsalolin nan duka matsalar tsaron nan tana nan bisa kan matasan mu eh, ana kama yan masu ta'addancin nan duk yawancin masu ta'addancin nan da zaki ga an kama da wahala ki ga an kama wanda ya kai shekara talatin sha bakwai sha takwas ashirin da biyar sai an matsa za ki ga an kai talatin ko wuce haka matasa ne na sha faɗa na sha faɗa matasan nawa da suke ta'adancin na wasu ba don suna so ba ba su da aikin yi ba sana'a ba aikin yi kuma gwamnonin nan sun ki tsayawa su kalli menene maslaha ga matasan nan wadda za a because mun san gwamnati yanzu ba za ta iya ɗaukar matasan da muke da su yanzu a arewacin najeriya a ce yau gwamnati ta ɗauke su ta ba su aiki muna yaudarar kanmu amma kullum kamar yadda nake faɗa gwamnonin nan su ne kamata su zanna su kalli matsalolin da muke fuskanta su kalli matsalolin matasan nan su kawo dubaru na yadda za a neman ma matasan nan sana'o'i da abin yi wallahi matsawon matasa suka samu su ne kashin bayan al'umma kuma duk abin da zai faru a ƙasar najeriya walau mai kyau walau mara kyau waɗannan matasa dai su ne saboda haka ba amerika ba ke maslahar Najeriya maslahar mu ta Najeriya ita ce tana nan gwamnoni da gwamnatin tarayya su haɗu su ga yadda za su yi a nemi masalaha ta yadda za a nemi mu matasa a shi koma ga malam bala mm. a sakataren tarayya na gwamnatin tarayya wato george akume ya ce a yi gwamnatin tinubu ta kawo ci gaba a tattalin arziki har ma da sana'o'i da ma'aikatu ta gege da sauransu kuma yanzu haka akwai wasu abubuwa ko wasu shirye-shirye tsare-tsare da ta yi ga matasa saboda su yi dogaro ga kansu to menene gaskiyan wannan to kafin mu je ga wannan zan so binci biyu dan gyara wani abu domin a masu kallo da kuma mu abokan tattaunawa mm. mu rika la'akari da shi ala halin mutane idan ana magana ta'addanci sai su magana talauci to ni ba na yarda da cewa talauci lalle shi ne makasudi da ke jawo ta'addanci a ƙasashen da suka ci gaba kuma tarihi ya nuna a amurka a ingila a rasha duk an yi fama da irin wannan matsaloli a ingila na zauna ingila na yi aiki akwai lokacin da ba ma iya zuwa ofis saboda matsalar tsaro a lokacin nan ana da tsakanin yan ira da kuma gwamnatin ingila ba ma ba mai ake sawa ko ina idan muka zo ofis sai an yi mana horo a kan yadda za mu fita ta windo da mun jijjiniya shekara da shekaru aka yi ingila ba kasa ce da take fama da talauci ba a amerika sai da ta kai an an yi kai hari na 9-11 da ake cewa wanda ba a taɓa kai irin wannan tarihin amurka ba su ne ƙasar da suka fi kowace ƙasa tsaro a duniya sun yi fama da wanda kuma ya jagoranci wannan kayan harin yana ɗaya daga cikin ‘ya'yan waɗanda suka fi kowa dukiya a Saudi Arabia. Saboda haka ba magana ce ta talauci ba, a Rasha an yi irin wannan. To, yau magana ake ta cewa a'a a ƙauyen Bungudu, a ƙauyen eh, Zulmi, a ƙauyen ina ne ana sace mutane. Muna da mantuwa game da tarihi. An tashi daga birni, an koma ƙauye. da a nan abuja idan da shekarun baya ne lokacin da gwamnatin pdp na mulki kuka gayyace ni wannan tattaunawa ba zan zo sai na ga sojoji nawa kuka sa a hanya idan na san buhun kasan da zan wuce kafin in zo nan sai na tabbatar cewa akwai cikakken tsaro ta yadda zan zo mu gama wannan tattaunawa ba tare da na samu matsala ba ba mai shiga wuce market sai an caji shi ba mai shiga masallaci sai an caji shi ba mai shiga coci sai an caji shi an tashi daga bom ranar da aka rantsar da shugaban pdp a najeriya muka fara samun bom a Eagle Square a Najeriya. Duk waɗannan fa yanzu an daina jin su ba inda ba za ka zagaya Abuja ba tare da ka ga bugun ƙasa ko soja abin nan. Abin ya koma an koma cikin karkara. Idan muka dubi tarihi, matsalar tsaro ba matsala ba ce wadda ake share ta a dare ɗaya ko a rana ɗaya ko a wata ɗaya. A'a abu ne da sannu a hankali. Duk wanda da yake tsorata birni ya koma yanzu yana tsorata ƙauye, ka cewa an kusa cin galabarsa. To wannan kenan. Maganar da shi sakataren gwamnatin tarayya ne hmm. na cewa a eh, akwai abubuwa da gwamnati ta fito da su na gyara tattalin arziki da zummar kuma a ga cewa a eh, an baiwa eh, matasa ayyuka an yi wasu abubuwa da za su kawo tagomashi da harkar rayuwa gaske ne wato akwai minista wanda aka ba shi alhakin tsara hmm. tattalin arziki da kuma shirin yadda za a farfito da wasu abubuwa wannan bawan Allah tsohon gwamna ne a jihar Kebbi ɗan arewa kuma a bayanan da ya yi ya nuna irin abubuwa da aka yi na gyara tattalin arziki waɗanda yake ba lalle ba ne a ga sakamakon a yau ko gobe ko jibi amma cikin ikon Allah shirin da suka yi shi ne irin shirin nan da kamar wanda ake cewa idan mutum yanzu ya ce maka ya baka zaɓi yau zai baka dubu ɗaya ko kuma ka yi haƙuri sati mai zuwa zai baka dubu hamsin wanne za ka ɗauka ni zan ce zan jira zuwa sati mai zuwa ka bani dubu hamsin ba zan karɓi dubu ɗayan nan na yau ba halin da muke ciki kenan yanzu a najeriya halin da bola president bola ahmed tinubu ya yi wa 'yan najeriya alkawari kenan cewa zan inganta rayuwarku ta gobe amma ku yi haƙuri a yau wasu su so suke su ga an ba su wannan dubu ɗaya su sha ruwan sanyi shi kenan gobe kuma sai yadda ta yi a yadda aka fito da abubuwa yanzu waɗanda yake kamar irin abun nan ne na wanda ya samu karaya aka ɗora shi akwai hanyoyi da aka gano cewa ta nan ake sace dukiyar jama'a kuɗaɗen da za a yi wa jama'a aiki sai su shiga aljihun wasu kalilan shine hanyar nan da ake kuɗin tallafi na mai an soke a sakamakon wannan cire wannan tallafi farashin mai ya yi sama ya sa mutane suna wayo wayo wayo wayo haka ne amma kuma an samu kuɗaɗe waɗanda yake yanzu za a nutsa su a wasu hanyoyi da za su haifar da wasu abubuwa na alheri nan gaba idan an shiri an yi haƙuri za a ga wannan sakamakon akwai tsari da aka yi na soke bambancin da ake samu wajen darajar dala da naira daga babban bankin Najeriya aka maida yanzu gaba ɗaya tsari na na bai ɗaya wannan ya kashe wa mutane da dama waɗanda su ke ci mazaune suna ci har kawai su ba sa aikin komai sai dai a sayar musu dala da rahusa su kuma su je su sayar a kasuwa bayan fage da tsada su da 'ya'yansu da jikokinsu su kaɗai suke jin daɗi an saita wannan abin wanda hakan ya sa yanzu gwamnati ta samu gibi har ma yanzu kuɗaɗen ajiya na ƙasa ya yi sama saɓanin yadda ake da shi a waje. Akwai wasu tsare-tsare wanda aka yi yanzu wanda zai sa a samu ayyuka ga matasa cikin 'yan watannin nan masu zuwa akwai abin da za a fito da shi da za a buɗe hanyoyin ɗaukar aiki saboda yanzu ana maganan baiwa mutane kuɗaɗen da za su buɗe masana'antu masu ƙananan masana'antu ana maganan hanyoyin da za a yi waɗanda suke da manyan masana'antu su ma su fara irin su Aliko Dangote yanzu da zarar wannan ah, matatar tasa ta fara aiki ɗari bisa ɗari wato kusan kowa ma zai koma harkar mai saboda za a samu abubuwan ah, da za a yi waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin abu da shi sakataren gwamnati ke magana an yi wajen ƙara gyara walwala da kuma bunƙasa tattalin arzikin najeriya to a ah, bari mu je ga ko akwai wani karin bayani ah, ya ina kallo na sauran malam bala duk kokarin da yake yi za a yi za a yi ne babu cewar a yi wato tsini cikin talauci yana da haɗari al'ummar najeriya kamar yadda mai shirin ya faɗa kai malam bala mu gaya wa kanmu gaskiya kuma gidan talabijin na ku ya kamata in ba ku shawara za ku yi magana ku yi magana abin da ya shafi arewa ta cikin saboda kashi tamanin bisa ɗari na masu amfani da tashar yan arewa duk wata magana da za a yi akan arewa duk abin da za a yi magana akan arewa idan ba a yi magana kan tsaro da yaƙi da talauci da samar da ingantaccen makoma ga al'ummar arewa to akwai gyara ah, malam bala haifafen kano ne ni haifafen sokoto ne shi maga yaƙi ban san ko haifaffen to ka gani da ni da shi magayaki dukkan mu muna shan wannan wahala ba za mu iya je gidajen mu ba Beirut sai dai wahala ni yanzu Beirut nake tafiya ko yanzu da kuka gaya min ina Kaduna Beirut na zo ni ba na shiga jirgin sama in ba dole ba so na ga abubuwan da na gani za ka tashi daga garin funtuwa har ka kai gusau cikin tashin hankali kake yan uwanka iyalinka suna buga maka waya hankali bai kwanciya sai ka kai iyakar zamfara da turita duk inda zamfar ta yi iyaka da shi johin suna cikin wannan bala'i mutumin katsina na tabbatar da ba zai zo ba ya zauna irin nan ya irin bayanin da malam bala'i domin ba zai je garin so ba sai fa in yana da eh, matakan tsawo. ban hana waɗanda ke abuja suna karatun abubuwan da suke faruwa ba ana rubuto musu ko sauransu ya yi magana kan gwamnonin nan suka tashi suka je amurka tun farko mun ga duniya cewa taron shan shayi ne akwai gwamna na katsina da ya bugi kirji ya ce an samu tsaro kashi saba'in bisa ɗari a jiharsa ko awa ishirin da hudu ba a yi ba aka sace mutum goma sha uku a tsakanin ɗan ja aka sace kuma a dutsen ma sannan ya manta tsakanin jibiya zuwa gurbin ɓore har abin da ya kai zuru ba ta zuwa ya manta tsakanin mararraba kankar zuwa shemi ba ta zuwa ya manta bilbis har abin da ya kai faskari sun kwashe kayan sun dawo gudun hijira kuntuwa the same person yake maganar cewar sun je amurka sun tattauna haka sami gwamnan kaduna ya zo ya faɗa har yanzu dogo gide yana tsakanin birnin gwari da kagara yana nan tsakanin kwatankwaro ƙasar bena abin da ya haɗa da kebi eh, ya zo kaduna shi wannan ministan da ke maganar arewa za ta amfana a kan sha'anin tattalin arziki da masana'antu da sauransu gwamnan shekara takwas ya bugi kirji lokacin da aka sace 'yan matan birnin yahudi ya ce zai ɗauki takobi da adda a matsayin shi na kakare ɗan tauri amma tun da wannan magana yaran nan sai da suka yi shekara uku da wata shida a hannun 'yan ta'adda wasu ma aka dawo da su da ciki da wasu kuma da 'ya'ya amma har bisa ga yanzu wannan gwamnati sannan tun da ya bar gwamna har zuwa yanzu ana aikin raya karkara a cikin birnin kebbi da in ka shiga birnin kebbi kamar ƙauye shi ne kuma yanzu yake zuwa yana maganin cewar ana wani abu wato tsini eh, cikin talauci bai da kyau mu yanzu abin da muke fata ga gwamnatin tinubu na faɗa cewa ni na sai ma gwamnatin tinubu saboda uwa ce ta hiyar biyu babban ya yi mulki ɗan yanzu kuma ya tura hau inda hali karamin ba zai faɗa duniya abin da babban ya ba domin ne buhari ya kwa shekara takwas yana yi ma najeriya mulkin koyon keken ƙato ta sai da ake koya ma ƙato keke idan kana koya ma ƙato keke zai kwanto a kanka kai za ka wahala kai da kake koya ma keke ita kanta za ta wahala ƙato ma zai kama nishi yana wahala to haka najeriya da shugabannin da al'ummar najeriya da ita ƙasar ma muka wahala cikin wannan allah ya kawo da tunanin cewar mu muna tunanin za a samu sauƙi ga bola amince shi kuma allah sai ya jarabe shi da wasu masu ba shi shawara waɗanda ko shi abin da suke gaya mashi kuma ni tsammanin na yi bola amince ya hau mulki shina da tsahin sojoji yana da manyan eh, masana kan sha'anin tsaro da sauransu abinda zai zauna kawai ya umarci gwamnonin nan su haɗu a kaduna ko su haɗu a abuja ko a ina a yi abinda ake kira security summit menene matsalar da za mu fuskanta a yanzu mu aje waɗannan na ji ya ɗauko bello matawalle wanda ya shekara hudu to bello matawalle shi kuma allah ya jarrabe su da gwamnatin da take adawa da su aka zo aka sa siyasa akan wannan to muddin zambarau ta gyaru ba hajiya ati ina gaya miki duk wani gyaran da za a yi maka tsina duk gyaran da za a yi ma Niger duk gyaran da za a yi ma Kebbi ko Sokoto ko Kaduna akwai matsala domin ta zama kamar abin da ake kira Epic Center Epic shi ne madogarar da kuma matabbatar da inda duba la'in yake za ki iya bin hanya ba ki da bukatar eh, tsayawa zamfara amma dole ki bi hanyar zamfara in ke taso daga Nijar ko Sokoto sauransu mutumin Kano da jiga bai damu da harkar tsaro ba yanzu haka mu ma muka koma lokacin da matsalar boko haram a gabashin najeriya mu mutanen arewa maso yamma ba mu damu ba to ina gaya miki su ma kanawan da jigawan in ba su yi addu'a suka bayyana gaskiyar yanayin da ake ciki ba abin da ya shahi jummai sai ya shahi dan jummai domin tafiya ɗaya ce don haka ni tunani na mu kalli cewa duk yadda ake ganin da al'adu wallahi sai ta biɗi wani namiji don haka duk yadda ake ganin wai 'yan ta'addan nan suna da ƙarfi wallahi babu kamar soja sojojinmu suna nan me zai hana gwamnatin tarayya ta mai da hankali ka cokan yanzu an fuskanci kwanan baya kan matsalar yunwa ai ba komai ba saboda jihohin da da ke ba najeriya abinci ba sa iya noma babu abinci babu kiwo yanzu jihar benue jihar sokoto jihar kebbi jihar zamfara nasarawa niger ba a noma yanzu an kai in ka je gona kai yan ta'adda ba kashe ka za su yi ba hannun ka biyu za su sa su sare su kyale ka sun nakasa saka duniya da lahira in suka koma ganin ka ja gorin ci kun je gona za su kwakule maka idanu a arewa maso yamma kawai aka samu dan ta'adda zai zai yi kowa da mace mai ciki ka haihu ya ɗauki abin da ta haihuwa ya ba kare a arewa ɗaya aka samu arewa maso yamma bala'in da ake arewa maso yamma duk wanda zai faɗa maka in ba can yake gihin nan ba wallahi ba ka ji don haka mai ganin cewar gwamnatin bola ahmed tinubu ta samu nasara akan tattalin arziki ta samu nasara akan ci'anin ah, ah, me ake ce mashi haraji bai san abin da arewa maso yamma ita kuma ta samu nakasa da kasarata da ake ba gwamnatin bola ahmed ta yi nasara kan harkar haraji tunda ta hau harkar haraji ne yau a matsar da mu kan wannan yau a matsar da mu ne domin ba masu fuskantar shugaban kasa su gaya mai gaskiya kuma ni yi mashi adalci ba zan ba zan yi adawa da shi ta zagi ko ta yarfe ko ta ce mutunci ba domin buhari ya yi shekara takwas ya ayyana ya haddasa ya kai hadda kwamboyi ɗin buhari a tsakanin mararraba yan eh, kankara zuwa abin da ka dutse ma aka tare su da rana kila ba ko a gare ba to in haka na iya faruwa kwamboyin shugaban kasa ina ga irin yusuf dingiyaɗi da ke jan mota ko magayaki shi malam bala tafiya jirgi yake yana da yama ya tafiya tsakanin kaduna zuwa abuja in dai ba dole na san shi tun da mun yi aiki BBC na san mutum ne wanda koshe program din shi yana da abin da zai don haka ni a tunanin da nake gani Hajiya Fatima mu yan arewa mu mai da hankali shekara ɗaya na a mutum ne ta zama mana darasi me zai yi mana akan sha'anin tsaro shekara uku ta wuce domin zai sake dawowa shi ni wannan ƙuri'a kuma taliyar da ake ganin araba da indomi da sauran kayan abinci wallahi yanzu ba za su ba domin al'umma sun waye sannan tunanin da ake koya amfani da jami'an tsaro ko karin soja a ci zaɓe wallahi bai zai ba idan dai ba hakukuwa za su jefa ƙuri'a ba in mutane za su jefa ƙuri'a wallahi ba ka iya yin magudi sai inda kake da goyon ba don haka ni na yi aiki da bola tinubu a acn na san shi amma yanzu na san allah ya jarabe shi da wasu mutanen da ba za su iya fuskance shi ba saboda su kuma gudun abincinsu to irin waɗannan gwamnoni irin su duk kwarara irin su gwamnan jihar zamfara irin gwamnan sokoto na kebe eh, da kaduna ina roƙon su ji tsoron allah jiya da suke ganin ruwa ta sha su suna da kwamboyi, suna iya tafiya ba jirgi iyalin su sauran to su tuna cewar abin da suka tara allah na iya jaraba su da shi ko allah ya jarabe su da wata mata wadda koyar shi kuɗin kwalliya take da ba ta dubai ba ta kairo ba ta ina aka shi kuɗin ko kuma allah ya jarabe su da wani ciwo na wani gefen jiki su zama kuɗin da suka tara duk an kashe wajen neman lafiya ko wani ya zo ya yaudare su ko kuɗin ma efcc ta hana musu sukut da sukuni da kwanciyar hankali ko kuma wani daga cikin 'ya'yansu ya taso shaitani ya takadari ya yi ta satar dukiya kullum ana cikin wahala a samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya ko shanyewar jiki duk wannan Allah na iya jarabar ɗaya daga su domin ganin halin da suka bar Najeriya don haka addu'ar da Malam eh, Abdullahi Gadon Kai cewa duk wanda ke ganin yana iya maganin tsaro ya kasa to shi kuma Allah ya jarabe shi da wannan to wannan shine abin da ya kamata mu ɗan arewa mu mai da hankali matsalar da muke ciki duk abin da za a yi mana duk wani tanadi da za a yi ko wani abu muddin ba mu iya tafiya ba mu iya zuwa gonaki mu ba mu iya kasuwanci ba mu iya kiwo yaran ba su iya zuwa makaranta wallahi akwai lum'a akwai wahala don haka ya kamata mu zan mu san cewar arewan nan ba mai gyaran ta sai mu mu faɗi matsalolinmu mu faɗi illolin da muke ciki domin shugaban ƙasa in zai je ji waɗanda za su iya ba shugaban ƙasa shawara in za su iya ba shi su ba shi amma muddin ba mu yana magana ba al'ummar da suke kallon mu a tv da mu kanmu ba mu waka mu adalci ba domin in mun yi tsammanin wasu sun tsallake mu kuma ba san da za a jarabe mu wannan shine bayani To masu kallon da wannan za mu yi ratse za mu tafi saƙonni kada ku bisa ku dakacin za mu Masu kallon mu barka mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke kasancewa tare da mu muna kan shirmu ne da dandalin siyasa inda muke tattaunawa da masana siyasan Najeriya a kan al'amuran da suka shafi al'umma kuma muka yi waiwaye ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu akan nasarorin da aka samu kalubalen da ake ciki da kuma mafita. To a yanzu mun dawo ma zaru <laughs> zo gare ka. To ne Ganin cewa to kaga manufofin shugaba Bola Ahmed Tinubu kaga akwai matsalar tsaro tana ciki kuma da matsalar tsaro da zancen tsaro ne ya samu ya samu ƙuri'unsu daga arewa akwai zancen eh, janye tallafin man fetur akwai al'amura na kiwon lafiya da sauto idan muka je ga janye tallafin man fetur kana ganin wannan al'amari wannan janyewa da ya yi wani tasiri tunda har yanzu ana ganin cewa ba wani takamammen abu da aka yi da kuɗin da aka abin nan. Wai yanzu ya yi tasiri don ya ƙara eh, eh, afka al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi cikin wani wahala da bala'i na tsadar rayuwa da rashin makoma akan abin da ya kamata amma kuma ki mashi adalci ni ba duk zai magana sai na faɗi cewar yana da yana da tausayin abin da ya gada domin duk wanda ya shiga gidan haya ya zo ya isko ba toilet ko kuma toilet ɗin ya rusga ɗakunan ba silin rufin ruwa yana shiga ya zo ya ga gidan duk a wurin to farko abin da zai fara yi shine shi mai da gidan ya zai iya zama to yanzu shine yake kokarin mai da Najeriya to kuma sai ya samu rashin sa'a kamata ya kamin daga can inda aka rantsar da shi ya ce ya janye tallafin mai ya bari sai ya shigo ofis ya yi nazari menene makomar da za ta faru in ya janye tallafin mai Allah wata ala ya halicci mutum kuma idan kai mashi laifi akwai matakan tuba akwai kuma da Allah zai saka maka in kai abin da ya ce kai sannan in Allah ya ce kada ka yi kaza sai ya ce wanda Bai yi kaza ba ga abin da zan bashi wanda kuma yi kaza abin da na hana hmm. ga hukuncin da zai bashi. Allah subhanahu wataala ke annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi manzo kuma rasulu wanda ake so kama wahayi wahayi daga sama daga uh, subhanahu wataala ta hannun mala'ika jibril in an kawo mashi wahayi in abu ya yi tsanani yakan koma wurin sahabban da Allah ya zaba mashi hmm. ya yi shawara da shi, yadda za a samu sauki hmm. to balle mutum wanda bai san makomar shi ba bai ga makoman bai san abin da yake ciki ba bai san yanayin da yake ciki ba wanda bai san in ya tashi ya yi abu kaza ba yana iya amfana ko bai iya amfana sai ya ya gani zai tashi daga wurin rantsar da shi kamin ya zo ofis ya ce ya je ya tallafin mai yan najeriya sauran al'umma su ta kowa kuma yanzu aka gano hatta ita ma kungiyar masu harkar dillanci mai ifman din da sauran wasu manyan dilolin sun ce subsidy din yana nan ana ɗibar biliyoyin daloli da sunan an jihar subsidy sannan menene jihar subsidy ga mutumin da zai noma zai yi rake ko zai noma hatsi ko ya yi tumatur daga ƙauye ya ɗauko zuwa abin ga inda da yake biyan naira ashirin ko ɗari a kuɗin mota yanzu a ce zai biya naira dubu biyar ko shida idan kika taso da sokoto motar kasuwa Sharon sai ke biya naira dubu goma sha shida a da can naira dubu shida ne dubu bakwai idan za ki taso daga kaduna zuwa abuja sai ke biya dubu goma ko dubu bakwai wanda zai zo abuja ya nemi sana'a yankan farce ko wani abu ba sa cikin wani ne to balle wanda zai kai sa makaranta ke yanzu hatta mai kosai mai soya kosai ko wannan eh, dandikalan da sauransu idan ki mata magana za ta ce subsidy ne ko kuma dala ta ce ba a sanadiyar subsidy to ke ga wannan matsalar ta subsidy din nan ba karamar illa ta yi ba da shugaban kasa ya bi shawara wallahi ga bi ɗaya wani subsidy aka ƙara magana subsidy kuma aka zo magana wutan lantarki ba wutan aka dama yanzu ba ma maganar biyan kuɗin wutan ba yanzu an kakkasa ɗan najeriya kashi-kashi daga a har zuwa zero to kusan kusan kashi casa'in da biyar na duk 'yan najeriya suna zero kaɗan ne suke a a ɗin ma su ne waɗanda ke kusa da shugaban ƙasa ko kuma irin su bala'i bayan waɗanda suke da gidajensu suna makwabtaka da ministan abuja misali kenan da haka ni ina ganin shirin tsarin eh, eh, cire tallafi na kowane irin abu kame a ɗauke shi kame a yi shi a dubi menene makomar waɗanda za a yi kai in aka yi sannan a ɗebe domin me ba wanda ya ɗan Najeriya sun Najeriya sannan ba wanda ga wajen Najeriya zai zo ya yi muna abinda domin 'yan kudu suna ganin mu 'yan arewa muna shan abubuwa a kyauta mu kuma 'yan arewa muna ganin 'yan kudu suna ƙara azzara muna ta hannun gwamnati sauransu kuma ba shi bane yadda muke wahala haka kowa ke wahala a Najeriya kusan mu illar dai shine mu matsalar tsaro ne da matsalar talauci da matsalar jaba na harka ilimi amma wallahi yana gaya miki da kudin da can domin kwanan baya na je Fatakot na je Enugu na je Yanaguwa na dawo na zo Ibadan na je Oshogbo na yi tafiya by road kilomita 2900 tsakanin Yanaguwa zuwa badagari da badagari zuwa ashabo abubuwan da na gani yawan transport ya yawan kasuwanci ya rabu yawan tafiya to bale nuna sokoto da wajen matsala uku ga matsalar talauci ga matsalar tsaro ga lalacewar hanya mu a arewa don haka ni sharar da ke ba mai girma shugaban kasa wannan shekarar daya ta zama abin na gwaji na ma'aunin da zai iya fuskanta ya ga gyara da matsaloli ba dole ba ne ya jaye ya mai da tallafin a'a amma a ɗauko sayayi. bai kamata a mai da 'yan najeriya wajen ba da eh, kyauta abinci na palatin da sauransu mutumin da a da yake iya noma a buhu 20 ko 30 an dawo ana bashi rabin dan marafa ko dan marafa a cikin leda da kullum man gida da magi da eh, abin garin sacin na taliya a cewa wai an bashi palatin an ba gwamnoni biliyoyin nerori sun killace wasu sun sa jari wasu sun tafi dubai ko wasu wurare wasu ma sun bar najeriya ma wasu ma da zum suke mulkin jihohinsu duk kuma shugaban kasa bola ahmed tinubu yana da maganar cewa wai kudin talabin mai talabin man nan da sauransu da ya jaye illa ce mai yawa amma kuma tun da har yanzu an miki haka a ɗauko hanyar gyara bari mu ji naka to ni ina sai in yi wani waiwayorin <laughs> malam bala akwai wata magana da cikin sharhi da na yi na maganar talauci wanda ya magana ya ce shi a tunanin shi yana ganin talauci ba talauci abin da ya kamata a ce yana ƙara haddasa ta'addanci wani sai ba da wasu misalai da wasu ƙasashe kamar rasha kamar ingila kamar ƙasa uku da wanda ya da amerika da ya zanna da kuma ya faɗi irin ta'addancin da aka ringa yi a wuraren duk da yawan arzikin da suke da shi to sai nake so in tunatar da shi wani abu cewa kalar ta'addancin da aka yi rasha da wanda aka yi amerika da wanda ake yi a uk ba irin kalar ta'addancin da ake yi mu ne a nan ba. na farko mu wanda ya kalli irin kalar ta'addancin da ke faruwa a arewacin Najeriya ina tahiya a sace ni a je a ɓoye ni a ce sai an biya kuɗin fansa sannan an so ni ina wata ina ko kuma wancan infoma ne ga yaro matashi ko kuma ka ga yaro matashi ko shekaran jiya na gani a waya yara ƙanana suke suke suna sace yara matasan da muke magana hmm. suke sace yara su je su ko za ki ga ko ɗanɗan ko wasu ma ko ƴaƴan ƙannan iyayensu family ɗinsu ne wudin a cikin zuri'arsu hmm. sai su sace yara su je su ɓoye a ringa communicating da su ana waya da su suna neman kuɗin fansa amma ba ka gani wannan mutuwan zuciya ce ta matasa hajiya fati yaushe ne mun yi na na faɗo da magana na sake maimaitawa maganar mutuwar zuciya ni akwai abin da zai iya faruwa a kaina in ɗauka akwai abin da eh, yadda ba zai iya ɗauka ba akwai abin da alhaji bala zai iya ɗauka ita rayuwa wannan talauci da kika ji ana magana talauci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda muka yi sallah mu roƙi Allah ya raba mu da talauci yaran nan matasa duka na faɗa na ƙara faɗa duk waɗanda ke yin wani abu matasa ne ba su aikin fari ba na baƙi ki gaya mana yadda yaro matashi zai tashi da ƙarfi shi ya rasa abin da zai breakfast da shi da safe ba abin da zai ci da rana ba abin da zai ci da dare cikin matashi goma gaya mana guda uku wai guda bakwai waɗanda za su iya jura wannan rayuwar da mu a lokacin da muke samartaka duniya kwance take cikin cikin ruwan sanyi iyayenmu na iya ciyar da mu za su iya ba mu breakfast da sahi, za su iya bamu abinci da rana za su iya bamu da daddare amma yanzu ana sayar da buhun shinkafa dubu saba'in dubu tamanin masara da gero da muke ganin talaka yana iya ci tana dubu hamsin dubu sittin ki gaya mana nawa ake bin albashi a najeriya mutum nawa ke aikin gwamnati arewa ba a noma yanzu arewa ba a kiwo arewa ba kasuwanci ta yaya talauci ba zai hasala mutane ba su kai kansu wajen harka ta'addanci idan aka kama yaran da za a kama in kika ji abin da ake ba su in su kai abu sai kin fashe da kuka saboda haka shi yasa nake ganin wallahi ko muna so ko ba masu in dai muna son in dai da gaske shugabanninmu suke yi in dai da gaske suke yi suna son su kamo saitin ƙasar najeriya mu especially kamar yadda ya faɗa a umurin concentrating kan maganar arewa wallahi a waiwai matasa yanzu ƙalubale yara ga shaye-shaye duk gidan da kika shiga yanzu a cikin unguwa duk tarbiyyar gidan da wahala ki shiga cikin gidan ta samu dan shaye-shaye eh, shan kwaya shan waye shan waye ba ka ganin cewa ya kamata yanzu a ce su ma iyaye muna maganan gwamnati gwamnati gwamnati mm. to wani rawa ya kamata su ma iyaye da malaman unguwa da shugabanni da masu ruwa da tsaki su ma ya kamata wani rawa ya kamata su taka ganin cewa su ma wannan tarbiya domin wani lokaci mukan ce talauci da mun san talauci zai iya sa komi ya faru mm. amma kar ya zama a ce mun yadda da dalilin hakan sai kuma eh, tarbiyyar yaran mu ko kuma al'umma ya gurɓace Yan wato alhamdulillah mu ba mu supportin yara cewa wai eh, eh, talauci muna muna kokarin ma waye musu da su na cewa kullum mutum ko da kwani ya kama ya je ya yi don ya samu abin da zai ci ya rufa ma kansa asiri zan a ce ya faɗa cikin wani ta'addanci ko wani shaye-shaye ko wani abu amma ina son mu sani iyaye kamar da na faɗa miki, na ce duk tarbiyyar gida da wahala a cikin gidan baki samu wani wanda a ce ga zakka daga gidan yana shaye-shaye iyaye suna bakin ƙoƙarinsu amma ina son mu sani cewa an ruɗa ƙasar nan mu especially arewacin Najeriya an ruɗa kuma dukkan yawancin matsalolin nan ni ba ina faɗa kuma kullum ina ƙara faɗa a harkar jihohi ko harkar Najeriya wallahi ni na hi ɗaukar wannan laifuka na hi ɗora su kan gwamnoni To a gurguje. <laughs> Bari saura ka ne. <laughs> ɗora wannan abin a kan bisa gwamnoni. Saboda duk abin da ya kamata shugaban ƙasa ya yi ma jahohi, ya ba su jahohi, ya musu. Yanzu magana tallafin mai da ake yi. Allah kaɗai ya san kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta ba gwamnoni. Amma ki gaya mani duka gwamnonin nan da muke magana, da arewa da muke magana, palatin tsumma da ake magana in kika ga yadda ake raba shi abin da ake ba mutane kamar almajirai kamar almajirai to bari mu je ga bala a gurguje <laughs> wani karin bayani za ka yi ka ji duk shimfiɗar da suka yi akan wannan gwamnatin da kuma ƙalubale ta ne <laughs> sun mafuta sun to alhamdulillah dama tsari na demokradiyya mm. a irin wannan bambancin ra'ayi halal ne yana kuma da kyau mm. domin shi ne kusan yake ƙara zaburar da shugabanni don cewa makaho ana ganin ka makaho yana ganin ka <laughs> to abu biyu ko uku ne nake so in dan ƙara shashafawa na ɗaya batun da shi malam yusuf ya na yadda sha'anin tsaro ya ta'azzara musamman ma a yankin arewa maso gabashi ina so ne in sake sanar da mu cewa allah ya yi mu da mantuwa kuma yayin da ka dubi irin abubuwan da ke faruwa a karkara ana magana an sace mutane talatin an yi garkuwa da mutane hamsin an kashe mutane arba'in idan ka dubi tarihi a baya lokacin da su suna mulki ni ma kuma in dubi tarihi a baya lokacin da ina gida akwai ranar da a rana ɗaya ranar juma'a ce ba zan manta ba aka kashe mutane sama da mutum dubu a kan a rana ɗaya mutum dubu wannan ina zargin shi ne musabbabin hanyar mutuwar marigayi a duba tsohon shugaban a tsohon sarkin tun da nake ban taɓa ganin sa ya yana kuka da hawaye ba sai a wannan rana sama da mutane dubu aka kashe harin ta'addanci an sake kai wani harin inda aka kai gidan sarki a masallaci aka kashe mutane da an sake kai wani harin wanda shi sarkin aka hara aka kashe dogare aka kashe waye da sauransu akwai harin da aka kai a headquarter majalisar ɗinkin duniya da ke abuja wato muna mantawa ne idan muka ga irin mutanen da aka kashe lokacin da su waɗanda suke suka yanzu suke mulki sai ka ga cewa abin da ke faruwa yanzu a ƙauyuka wasan yara ne ni na aiki da jami'an tsaro na san yadda sha'anin tsaro yake ba abu ne kamar dama fura ba da za ka ce ke kawo nono kawo sukari kawo kwano kawo abin nan a'a abu ne wanda yake sai an yi shiri kuma sakamako baya zuwa farat ɗaya baya zuwa da gaggawa a hankali wasu abubuwa ne da ba za a iya yin maganar su ba a tasha irin wannan amma idan ka dubi babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro dan arewa ne ministan tsaro ɗan yankin da ake magana ne ɗaya ministan tsaron shi ma ɗan wannan yanki ne sannan kuma 'yan wannan yanki sun rike manya-manyan mukamai na tsaro amma ba su kasance sun iya maganin abin fara ɗaya kamar yadda ake da ba. To abin tsaro yana tafiya yana sauya salo ne amma abubuwa ne da sannu a hankali da ƙarfin Allah za a kai ga maganin su. Idan ana maganan abin da ke haifar da ta'addanci, ni ba ca ne wai talauci baya iya sa ta'addanci ba abin da na ce shi ne kada kullum a rika ɗora abin kan talauci. idan aka ce za a dubi abubuwan da ke haifar da ta'addanci wani lokaci akwai aƙida wani lokaci akwai tsatsauran ra'ayi na addini amma ba lallai talauci shine kamar kan gaba ba zan so in faɗi suna ba amma mun samu yaro wanda ya fito daga gida mafi girma idan dai magana ake ta harkar jin daɗin rayuwa ya je makaranta wacce suka gogayya da yaran waɗanda suka fi kowa jin daɗi a rayuwa ubansa yana daga cikin mutanen da suka fice wajen jin daɗi da riƙe mukamai da arziki da dukiya ba zan so in faɗi sunansa ba amma ɗan jihar katsina ne ɗansa an same shi da bom a cikin wando a cikin jirgin sama zai tashi ba za ka ce wannan yaro talauci ne ya sa shi ba ba za ka ce rashin jin daɗin rayuwa ne ya sa shi ba To, talauci eh, ta'addanci na zuwa a nau'i daban-daban. Kamar yadda ɗazu na faɗa, Usama Bin Laden ya fito daga Bin gidan Bin Laden wanda kusan suna daga cikin na biyu ko na uku na arziki a Saudiya, amma ya shiga harkar ta'addanci. To, talauci ba shakka na iya haifar da wannan, amma kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa. Na uku kuma a guje. babu tunda dukkaninsu kowa ya kawo nafsi ko kowa wani abu daga Qur'ani ko hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana talauci hmm. ke nan talauci ba abu ne da za a iya kauda shi ba. duk wanda ya ce maka zai zo ya kauda talauci to siyasa ce talauci na nan Allah ya yi talauci ya yi wadata kuma ya rage ga su shugabanni da aka baiwa amana su kwatanta su ga abin da za duk duniya duk duniya babu ƙasar da za a ce ba a yin laifi ko babu in banda Iceland a jerin ƙasashe na duniya waɗanda yake ake ganin cewa suna da sauƙin laifuka iceland ita ce ta ɗaya amma duk duniya kowace ƙasa tana aikata laifi akwai kurkuku akwai eh, waɗanda suke ma'aikatan kurkuku akwai alƙalai saboda kullum ana yin ta'addanci wato yana zuwa ne da zamani kowane zamani da irin salon yadda yanzu magana muke ta waya ta waya ake aikata ta'addanci shekara ashirin talatin baya babu wanda ya san wannan a ƙasashen da suka ci gaba ba a ba za ka samu kulli a ɗakin ka ba ba za ka sa karfe a wundan ka ba a Najeriya kawai ake wannan amma an ka je Ingila kuka ka je amerika idan ka sa sasare a kofa ko zai a ɗauka ma mahaukaci ne saboda salon ta'addancin ba shigo maka za a ita taga ba ko a buɗe a buɗe ba ha kana tafi kana inda kake zato za a yi maka kuma ba za a bai To, saboda haka mu yi ƙoƙari kullum abin da ya kamata mu dubi yanayi mu ga halin da ake ciki sai kuma mu ga me yake faruwa mu san irin abubuwan da shugabanni suke shin ya zo daidai da irin wannan kalubale ko ba daidai ba ne. Amma a ce za a zo a kauda ta'addanci a kauda talauci a kauda Allah ji kan kala rayuwa ce ƙarya ne ba wanda ya isa yi wannan. Aminti ɗaya. To ni dai na fi son mu fuskanci matsalar nan. matsalar nan fa duk yadda muke gani duk wata dubara da za mu yi su al'umma da suke cikin wannan yanayi sun san suna cikin wannan wahala waɗanda suke kuma bin hanyoyin maganar kullum ana cin tuwon bana da miyar bara cewa pdp ta yi kaza pdp nan ta yi mulki shekara kusan yau tara ko goma da ƙara mulkinta yau shekara takwas buhari ya yi bai shawo kan matsalar da ya gada da ya ce ya gada ga pdp ba bola ahmad tinubu kaninsa ya zo yanzu ya dora to ba mu fatan shekara hudu in allah ya sa su zai a ce a ci gaba da matsalar cewa kwarar da ba taba jin bola ahmad tinubu sa wani ya fito yana magana pdp ba sai dai buhari su buhari suka yi to yanzu an wuce buhari yanzu an dawo na tinubu sannan akwai magana da ya kamata mu fahimtar ta maga yake gwamnonin nan fa duk abin da ake bukata na bada kudaden nan yanzu irin jihar sokoto ba ta taɓa samun kuɗin da take samu a yanzu ba akwai ƙaramar hukumar ɗaya ta gara a da ba ta wuce samun miliyan ashirin talatin dala allocation yanzu ƙaramar hukumar mulki ta gara tana samun kusan miliyan tamanin ko ɗari da ishirin a wata amma ba a san inda kuɗin nan ke yi ba duka duka albashin ma'aikatan sauransu bai wuce miliyan goma sha ɗai miliyan bakwai duka sannan da whole jihar sokoto gaba ɗai mukan samu da kamin gwamnatin nan da ke bisa mukan samu biliyan uku biliyan uku da rabi abinda muke biyan ma'aikata dubu talatin da uku naira biliyan biyu da naira miliyan ɗari tara da sittin saura za mu yi harkar ruwa harkar sufurin su yanzu jihar sokoto tana samun kusan naira biliyan ashirin biliyan ashirin da biyar amma yanzu ina gaya miki talauci da wahalar tsananin rashin ruwa da matsalolin da ake ciki a sokoto ya riɓanya tun ma lokacin gwamnatin wa da lokacin eh, tambuwa don haka gwamnatin ga jihar zamfara gwamnan sai a zargi ya yi wata ɗaya wata biyu ba sai inda yake ba asali ma zargi ake yana aiki da zoom da sauransu akwai ire-iren sa da yawa balle shi gwamnan kaduna wanda ga baki da hanci ya kasa zama kaduna sai dai ya zauna a abuja ai ba haka irufa iya ba a jihar kaduna so duk irin waɗannan gwamnonin duk wannan matsalar da ƙalubalen da ake ciki gwamnoni suna da haƙi don haka masu kassara gwamnatin tinubu kawai to su yi amfani da gwamnoni su ma ba su abin ƙa'ida To masu kallon mu an ce laifin daɗi ƙarewa duka duka ana mun ka kawo ƙarshen wato shirinmu na dandalin siyasa na wannan sati. Kun ji daga bakin masana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu inda kuma za mu sake tattaunawa akan wani maudu'in na daban. Tare da ni da na shirya na gabatar suna na Fatima Abubakar da kuma baki na da muka kasance tare da su. Kamar Malam Bala Ibrahim da Alhaji Abubakar Lawal da kuma Alhaji Yusuf Dinga da ke cewa ku huta lafiya. Música